A ranar Alhamis 31 ga watan Oktoba ne Majalisar Kwalitar Tattalin Arzikin Najeriya ta yi zamanta na karo na 145 a fada shugaban ƙasa, inda ta tattauna da cimma wasu batutuwa muhimmai. Majalisar wadda mataimakin shugaban ƙasa Kashim Cettima ke jagoranta mai kunshe da gwamnoni 36 ta tattauna batutuwa da dama kamar yadda takardar bayan taron mai ɗauke da sa hannu ɗaya daga cikin masu taimakawa mataimakin shugaban ƙasa kan yada labarai Stanley Onwukuta. Majalisar ta shawarci gwamnatin tarayya da ta janye batun ƙudirin yi wa dokar haraji gyaran fuska daga Majalisar Dokokin Ƙasar domin bayar da isasshen lokaci da tattaunawa da tuntuɓar juna tsakanin masu ruwa da tsaki kan harajin. Majalisar ta ɗauki wannan matakin ne bayan shugaban kwamitin shugaban ƙasa na musamman kan tsare-tsare da yi wa harajin garan bawul Mr. Tayo Oyedele ya gabatar da jawabi game da tsare-tsare da suke inda majalisar ta ce akwai buƙatar a samu ƙarin lokaci domin tattauna tare da fahimtar juna. Abu na biyu da ta kunsa a zaman shugaban majalisar kuma mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shattima ya ce za su ɗauki matakin rarraba wuta a faɗin ƙasar maimakon a wani ɓangare guda domin tabbatar da ba a sake samun irin katsewar lantarkin da aka fuskanta a kwanakin baya arewacin ƙasar ba. Sanata Kashim Shattima ya ce mata lissafa hanyoyin cimma hakan da suka hada da kafa ƙananan tashoshin samar da wutar lantarki da amfani da hasken rana da iska inda kuma ya jaddada bukatar ƙaddamar da tsarin samar da wuta nesip abu na uku da suka nema shine ministan kuɗi na najeriya wanda ya gabatar da majalisa irin nasarorin da suka samu a tsawon shekaru guda da 'yan watanni ya lissafa jerin ministan kuɗi na najeriya wanda ya gabatarwa da majalisa irin nasarorin da suka samu a tsawon shekara guda da 'yan watanni ya lissafa lissafa jerin tallafi ga 'yan Najeriya kamar haka. Gwamnati ta bayar 'yan Najeriya miliyan 25 tallafin kuɗi naira biyar ta hanyar aikewa da asusun su. Ministan ya kara da cewa gwamnati ta bayar da rance ga masu harkokin intanet da samar da wutar lantarki da noma da kiwo da lafiya da kuma iskar gas. haka zalika ministan na kuɗi na najeriya wali idun ya gargaɗi masu ɓoye dala amurka inda ya ce bisa sabon tsarin gwamnati an ba su wa'adin watanni tara da su fito da dalolin zuwa bankunan najeriya minista ya kara da cewa duk wanda aka samu da laifin kin fito da dalolin lokacin da wa'adin ya kare ta zaka za a hukunta shi daidai da laifinsa majalisar ta fitar da alkaluman asarar da najeriya ta yi a na rayuka da dukiyoyi sakamakon ambaliyar ruwa da ƙasar ta fuskanta a damuran bana. Majalisar ta ce ambaliyar ta shafi jihohi 34 da ƙananan hukumomi 217 inda ta shafi mutane fiye da miliyan 1.300. Nisan albarkatun ruwa wanda ya bayyana hakan Farfesa Joseph Otese ya ce ambaliyar ta daidaita mutane 740 da 743 sannan kimanin mutum 321 sun mutu sannan kuma an yi asarar gonaki da gidaje masu yawa. Umarnin da wata kotu ta baya a ranar Laraba da ke hana gwamnatin tarayya baiwa Ribas kasanta daga lalitar rabon arzikin ƙasa ya jawo muhawara tsakanin masu nazari a ƙasar. Mai shari'a Jos Abdulmalik ta tabbatarwa da kotun tarayya da ke Abuja cewa ba wai babban bankin Najeriya CBN umarni tana mai cewa gabatar da kasafin kuɗin da gwamnan Simi na layi Fobara ya yi a gaban 'yan majalisar jihar hudu kacal ya saba da kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999. Kazalika alkaliya ta ce kudaden kasan da gwamnatin yake karba daga gwamnatin tarayya tun daga watan Janairu zuwa Oktoba ya saba doka kuma dole a dakatar da shi. Hakan dai ya taba faruwa a shekara ta 2004 lokacin da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya rike kasan kananan hukumomi na gwamnatin jihar Lagos da ke kudancin kasar saboda kirarin sabanin kananan hukumomi 37. rahotanni na cewa gwamna pobara ya ɗauki ƙara ya ɗauka rahotanni na cewa gwamna pobara ya ɗauka ƙara game da hukuncin babban kotun da ta dakatar da umarnin baiwa jihar sakasan kuɗinsu babban abin da ya fi jan hankali masu lura da al'amuran yau da kullun shine irin halin da jihohi za su shiga idan babu kaso daga gwamnatin tarayya harkar kasafta arzikin ƙasa tsakanin matakin gwamnati uku a najeriya na cikin kundin tsarin mulki ayar kundin mulki ta tanadi cewa gwamnatin tarayya ta ɗauki kashi 52 cikin ɗari inda gwamnatin jihohi za ta ɗauki kashi 26 cikin 100 ƙananan hukumomi kuma za su samu kashi 20 cikin ɗari na arzikin ƙasa da ake samarwa. sannan ana baiwa kowace jiha nata ne gwargwadon girman kasarta da yawan al'ummar da take da ita domin a samu daidaito tsakanin jihohi shida banda abuja babban birnin tarayya sai dai a watan disamba shekara ta 2004 kotun koli ta yi fatali da matakin obasanjo na hana kananan hukumomin lagos kasansu inda ta ce ya saba wa kundin tsarin mulki amma sai a shekara ta 2007 tsohon shugaban kasa umar musa aduwa ya mayar da lagos kudin nata sama da naira biliyan goma amma a wannan karon kotun tarayya a ce wata 'yan majalisar da gwamnan Rivers ya gabatar wa kasafin kuɗin ba su ne cikakkun 'yan majalisa ba, amma gwamnan ya yi hakan ne saboda shi ma yana kallon sauran 'yan majalisa a matsayin haramtattu saboda sun fice daga jam'iyyar da aka zaɓe su tun ta asali. Yanzu dai za a zuba ido don ganin hukuncin da kotun ɗaukar ƙara za ta yanke game da lamarin, kuma duk wanda hukuncin bai yi wa daɗi ba zai iya zuwa kotun ƙoli wadda ta yi watsi da irin matakin a shekara ta 2004. Hukumar rarraba arzikin ƙasa ta ce ta raba wa matakan gwamnati uku naira tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari biyu a watan oktoba nan bayan an same su a watan satumba da ya gabata ta ce an samu ƙarin kashi da 7.9 cikin 100 idan aka kwatanta da tiriliyan 1 da biliyan 200 da aka raba a wata kafin wannan. Wani rahoto da cibiyar Bodgate ta fitar a wata Oktoban shekara ta 2020 ya nuna cewa jihohin Najeriya 31 sun dogara ne ka cokan kan kasan kuɗin da suke samu daga gwamnatin tarayya. Rahoton binciken ya sanya jihohin Rivers da Lagos da Anambra da Kwara da Cross River a matsayin jihohin da su ne kaɗai suka fiya dogaro kan kuɗin da suke karɓa daga su na gwamnati ba a shekara ta 2023 hakan na nufin halin da za a iya shiga idan babu kasan kuɗi daga abuja ba zai yi misalti ba kamar yadda masana a ɓangaren tattalin arziki suke bayyanawa sun kuma ce ba za a iya biyan albashi ba ba za a iya biyan 'yan kwangila ba ba za kuma iya samun kuɗin gudanar da gwamnati ba cibiyar bodki ta ce waɗannan jihohi biyar ne kaɗai ke da yiwuwar iya gudanar da harkokinsu da iya kuɗin da suke samu a cikin gida idan da a ce za su rayu ba tare da kaso daga gwamnatin tarayya ba sauran ɗaya dole ne sai sun gyara hanyoyin samun kuɗin su kafin su iya yin wata rayuwa ba tare da kasafin kuɗi daga abuja ba jihar kano da ta fi kowa yawan al'umma arewacin najeriya ta karɓi naira biliyan goma sha shida da miliyan ɗari uku da ashirin da takwas a matsayin kasanta na watan yulin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu gwamnan jihar abba kabir yusuf ya ce daga wannan watan nuwamba mai zuwa yawan albashi da jihar ke biya zai kai kusan naira biliyan bakwai duk wata saboda sabon mafi karancin albashi da ya koma naira dubu saba'in da ɗaya da za a fara biya.